Kakakin ma'aikatar tsaron Najeriya, Brigadier General Rabe Abubakar, ya ce a ƙoƙarin da suke yi na samar da zaman lafiya a wasu garuruwan jihohin Ogun da Lagos, har yanzu suna kai hari. Eh, wannan harin ana har yanzu ana ci gaba da shi. To ana iya cewa wankin hulla na neman shi kai ku dare kenan har yanzu ba ku kammala ba? A'a abin da muke abin da muke nufi a operation har yanzu a operation awatse ne ya ko? Eh. Operation awatse yana nan yana ci gaba da aiki shi amma ainihin abubuwan da su nan yan ta'adda da wani tsara tsayin ba su na yi delta alga an kamar dalilin dukkan waɗannan kamsu nasu da kuma su kansu kan eh, don haka ga akwai sau akwai ɗan kwanciyar hankali a wurin. to amma har yanzu waɗannan yan naji delta da ke wannan garuruwan da ke jihar ogun da lagos ana samun rahotannin cewa wata suna ɗan cin karin su babu baka. gaskiya ba gaskiya bane ba ai tun da muka wannan operation din tun da muka wannan operation din a aka taka musu birki kuma taka mutum da aka musu wannan birki ya tafi kuma ina tabbatar da cewa ba wa wani tashin hankali illa iyaka yanzu abinda jauri ke nan yankin shi ne tabbar cewa duka wanda ke suke sa hannu suke hannun da gabanin mai an ainihin ana su da ana an kama jokoki an ainihin zana a ci gaba da kama jokoki da sauran kamar yadda magana yanzu an mun samu wajen jarkoci fiye dubu ɗari dubu ɗari wanda ke suna wani da suna ainihin mai da sauran makawakin su. Ta yake nan wani cewa dukkan su an ce abu sun gudu kuma ba su nan wurin illa iyaka mai yiwa kila ba za a rasa ɗaya biyuwa wanda suke ce an kai eh, farmaki domin su dan samu ainihin sa'a su amma dai kan gaskiya wannan hukunci da muka kuma ya yi nasara kuma har yanzu su cikin wannan abu ko ce karjau an an ainihin an an an hari kuma sannan an samu nasara kan wannan abu a can baya waɗannan yan ta'addan suna kashe mutane suna lalata dukiyoyi a halin yanzu ana iya sun daina kenan a gaskiya sun daina ba su mana ai tun da abin da muka yi ba su nan ma illa ya kai kamar mu ce dai ba za a rasa ɗaya biyu ba amma ko su din ma ainihin suna suna suna abin da tsoro domin dukkan muna nan muna muna wannan yanki sojin suna nan eh, na kasa da da na sama da kuma eh, na na ruwa suna nan suna tabbatar cewa an samu halin eh, kyawun tsaro a wannan kuma da kuma kwanciyar hankali kuma na san mutane da akwai da wannan kwarafin da To yanzu zuwa wani lokaci ne ake sa ran cewa za ku bar wato waɗannan yankuna? A'a ah, to ai kasan barin yanki wanda aka ina aka zana cewa na akwai dan tashi hankali dole sai an tabbatar cewa ba sauran tashi hankali ko kaɗan a wannan kuma ka san da yake yadda suke wanda mun muna son mu dan yi dan kwatan bauna don mu tabbatar cewa ba su dawo a wannan yake ba. Ta ga dole ya kamata a ce an ajiye su wanda za su rika ainihin ainihin kula da irin waɗannan dukiyoyi da kuma hana waɗannan yan ba su gari zuwa cikin ainihin turu da yan kasan mu da kuma ainihin bata bayan mai. To yanzu wane sako gare ka ga watan jama'ar da ke waɗannan garuruwan da ke jihohin Ogun da Lagos? Sakon da ke shi ne don an haɗa kai da sojoji da sauran an tsaro don mu tabbatar cewa wannan 'yan baci gari ba su dawo ba 'yan ta'addan nan kuma ba su dawo ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.